بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى شنوانا لتاق الناس نقشق الكربة ينا من بياني أكن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يزوي سماء الأمة يا الأمة تكي يشيك ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعزة ثم ظهر الإسلام دقنان سي مسلم شي يبينا بعد الهجرة إلى المدينة بعد أن هجرة زوا مدينة مسلم يبينا وأزا كما مسلم يبوايا يذا مشي أكيبي وصار أهله ظاهرين كل الظهور سنن مبيا مسلم ما سو مسلم سكزمو ظاهرين كل الظهور سكزم أبينا سكسو سكي شن نسرع كل الظهور سكي دكا من شن نسرع in kana neman cin nasara to sai ka same ta a cikin musulmai waɗanda da واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره da can mutane ‘yan kaɗan ne ake nunawa amma yanzu sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatu makka ya zo da ringina mai yawa ta jama'a sannan lokacin da ya zo ya hijjatul wada'i ya zo da rindina al-imam abu zur'atar raji rahmatullahi alaihi ya ce mutane dubu ɗari da ashirin abin da ake lissafawa kenan wanda in kaɗan ne da da tsoro suke yi kada mutane ta kafuna an ya ta haɓɓa kumun na muna jin tsoron kada kafirai su rika muku ɗauki ɗaya kawai da yanzu kawai yadda shahu ke zuwa ya ɗauki ɗan ɗan tsako ya sama da shi haka da sahabbai suke jin tsoron a musu amma yanzu sai gashi fa awakum wa bi nasrihi sai gashi Allah ya lullube ku ya ya ba ku mafaka sannan wa ayyadakum bi nasrihi ya karfafe ku da cin nasara to aka koma Madina kenan wa dakhala nasu ba'da wa ba'da zalika fi dinillahi afwajan sannan mutane suka shiga cikin addinin Allah bayan haka afwajan jama'a jama'a إذا جاء نسخ الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعة جماعة أخي تشد يا وأظهر الله لهم الدين ألا يبين مصر الدين وأتم عليهم النعمة سنن الله سبحانه وتعالى تشك مسلم الله مدعو في سلك يبين الدين المسلمين سنن الله تعالى تشك مسلمين إما حقك سو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا to haka musulunci ya taso kaga musulunci ya taso kamar dan jariri Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba to haka musulunci yake wannan aya ce kama da bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban tuba lil ghuraba wa tuwfiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasu al-amru ala dhalika haka al-amri yake shi yasa ranar da manzon sama ya shigo masallaci bai da lafiya aka riko shi aka ce sai ga a asari ce. sai fuskar manzon da sama haskanta sai ya bayyana annabi na murmushi saboda zai rasu al'ummarsa kai daya abu daya babu tafriki babu firaku al'umma daya annabi daya qur'ani daya sai manzon sama ya murmushi yana nuna jin daɗinsa wa ahlul islami ala ghayatin min al-istiqama musulmai waɗanda ake ci mutanen musulunci musulmai suna suna wani matsayi na matuƙar tsayuwa fi dinihim akan addininsu ka annabi ya basu wa hum muta'abiduna mutanasiruna musulmai muta'abiduna suna karfafa juna suna da haɗin kai mutanasiruna masu masu taimakekeniya a tsakanin junansu وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما suka kasance haka a zamanin sayyidina abubakar suka kasance haka a zamanin sayyidina umar faruk radiyallahu ta'ala anhuma haka suka kasance ba san fitina ba a zamanin sayyidina abubakar in ka ji ana yaƙi da wani musulmi ba ne haka zamanin sayyidina usman umar in ka ji ana faɗa da wani to ba musulmi ko dai ya shiga musulunci ya ce ya fita tara ya fito ya ce ya fita murtaddi na murtaddi kafiri ko kuma dama bai shiga musuluncin ba so ake yi ya shiga idan ya ce ba zai shiga musulunci ba a ce ya bada jizya in ya ce ba zai bada jizya ba kuma zai ci gaba da yakan musulunci musulunci ya ci gaba da yakansa shi ya sa waɗannan zamanin dukan guda biyu babu zamanin da ya fi su alkhairi bayan zamanin annabi sallama zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar sannan da wani bangare na zamanin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu waɗannan zamanin nukan su ne al-usuru zahira lil islam al-zahira bi zai ba bi zaliba ba bi zaiba ثم أعمل الشيطان مكائده ana nan sai shi شيء أن aikata تماكر تماكر تنسى على المسلمين كمسلمين ya shirya makirce makircen sa ya haɗa makirci makirci irin wanda ya saba ya saba wa alqab ba'sahum bainahum musulmi dan ya jeho fitinar musulmai ta kasance a tsakanin junansu wa afsha fihim ash shahawati wash shubuhati sannan ya yada nau'ukan bi a cikin su ash shahawati fitina ta ga ilimi amma ga bata wash shubuhati fitina ta jahilci ga bata shi dan yi amfani da wadannan makaman biyu ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايد fa shay'a wadannan nau'ukan fitinun guda biyu da fitnatu shubuhati da fitnatu shahawati ba su gushe ba suna ta ƙaruwa a sannu sannu hatta makidatu shaytani har ya kasance makircin shedan ya zama shi ne mallake zukatan mutane wa asa'ahu aktsaru al sannan mafi yawanci daga cikin halittun Allah da suka bi shi haka shi kina mala kina fafa فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات daga ciki akwai waɗanda suka shiga cikin fitinar shedan ta me ta shubuha suka ci koyan addini tsuran jahilci kaman جاوا جاز tsuran jahilci يقرؤون القرآن أما ولا يجاوز تراقيهم ولا يجاوز حناجرهم يقرؤون القرآن ولا يفقهونه فتركوا أهل الإسلام وقتل فتركوا أهل الأوثان وقتلوا أهل الإسلام أباه دماء المسلمين سكتان kyale kafarai ga masu hoton gunki kafarai ba abokanan gaban abokanan gabansu su ne wa su ne musulmai wanda ya saba ma fahimtar su ya saba ma ra'ayinsu kuma ya ce a yi istinbati a riƙa wa addini kada kawai a rika karanta ƙur'ani ko ana fassara shi da aka ga dama khawarijawa misalin su ne wannan wa minhum man dakhala fi fitnati shahawati akwai wanda kuma ga ilimin tsabajin ilimin amma kuma sai ya kauce ma ilimin aka koma son zuciya ake bi wa minhum man jama'a bainahuma akwai waɗanda su kuma suka tara fitinonin nan guda biyu kamar yan shi'a cikin su akwai masu ilimi amma ilimin bai musu amfani ba masaluhu ka masalil kalbi in hamil alaihi alhas aw tatruku alhas sannan kuma daga cikin su akwai tunkurun jahilai jahilai fasila kamar yadda ake cewa gajin farko jahilai murakkabai kullu zalika bima akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam bi wuqu'i kuma wannan da annabi ya bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin afko waɗannan fitinin guda biyu wasu za ilimi amma ilimin ya zama musu bala'i ya zama musu sharri su kuma su zama sharri ga al'umma wasu kuma za su yin ilimin su zauna da sunkurin jahilci kuma su ce za su ma addini aiki amma fitnatu shubuhati amma kaga fitina ta jahilci fitina ta shubha ta shaytan faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhi hakika an ruwaito ba ta fuska ɗaya ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai mabambanta a hadisu firaqil umma kenan hadisan da bayani akan rarrabuwar al'umma a cikin malaman da wasu malamai suna ganin hadisan ko an haɗa su ba za su inganta ba ibn hazmin الإمام نحزم ياي قوقري يرون الحديثة أبسل تافن سأل كل ملل والأهواء والنحل شيء أوجنس حديثا بس إن كان تبا وأنسى مؤنسى معك فما حديثين يسوك إن كان أحاديث افتراك الأمة حديثا نسيك بياني أخان الأمة ذات ربو وكن جنان ابن رجب الحمد لله شيء تشي duk waɗannan ƙungiyoyin gabaki ɗin shubuha suka bi جاهل شهيد كم فهمت الدين يا جامس عالم ده فيك الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أي أي وسيع يتي أطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلب واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم فإن قوما عبدوا الله على جهل فحملهم ذلك إلى أن قتلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان ما كانت تتشي ولا yace ku nemi ilimin da ba zai cutar da ibada ku ba ku nemi ibada da za ta cutar da ilimin ku in kai ilimi to ku zurfafa ku a cikin sa sannan kuma daidai gogodo ka rika bauta ma Allah kada ibada ka tafi ilimin ka yawa kada ibada ka duk mutumin da ibada shi tafi ilimin shi yawa to alakake ne me ake nufi da ibada ka tafi ilimin ka yawa shine ka rika wasu ibadun da za a tambaye ka hujjar su sai baka san dalilin da yasa kake yi ba yanzu yau din nan wani sai raka'a dubu ɗaya da daddare raka'a dubu wa ya sa shi akwai wanda carbin shi in wanda su ya ka a cikin littafinsa na alhawi wai carbin shi da baro ake yawo da carbin shi saboda yawan yawan ƴaƴan in zai in yana tafiya kagari ya mura'i ne ma riye yi. sannan kuma yana tafe da wanda yake tura masa baran carbin ina ta ta ja haka kai tambaya kace to ba ibada yake tasbihi fa yake yi sai ce maka ai tasbihi nake yi shine magana ibnu mas'udin da yake cewa fa kam muridin lil khairi la yablughu da yawa akwai mutumin da ke sanya kai zuwa ga alkhairi amma ba zai kai ba al-imamu dabi ne ya wannan atar a cikin muqaddimarsa مقدمة السنن الدارين كم مريد اللي الخير لا يبلغه سنو نيم الهير يكي سنة أما بدي كدوا غالير با سنحكي إبادة كتفي إلي من كيوا مشيني نسيحة دا دا دا دا دا على الإمام الحسن البصري يتشي وصو متاني سنبو تاما ألا دا جاهل شي خوارج يكي نبي سنبو تاما ألا دا جاهل شي wannan bautar tasu ta jahilci ta kai su suka yi sahabban annabi ba kowa ba ne suka yi yaƙarsu suka dau alfawari su je su kashe manya-manyan sahabban maza sama guda uku sayyidina muawiya sayyiduna na ibn al-as da kuma na ali radiyallahu anhu fara nasara ta halaka ya kashe na ali ɗaya ya je ya na mu'awiya ya ji masa ciwo aka yi masa na mu'awiya operation irin nasu na wancan lokacin likitan sai ce to amma wannan operation din da aka masa ba zai sake haihuwa ba shi ya ci gaba da rayuwa a haka shi kuwa amr bin al-as ranar ba shi ya fito ya salla ba sai wani mataimakinsa da ake ce masa kharija shi ya fito ya salla shi ce na aka kashe kharija ba a kashe amr bin al-as ba rana ɗaya suka ce su dira kowa ya jira a rana wancan ya tafi dimashq sha ya kashe na muawiya wancan ya tafi masar ya je ya haɗu da amr ibn wannan kuma ya zo kufa ya haɗu da sayyidina ali dan kufa ne kawai shi ɗan Allah ya kaddara masa halaka ta ƙarshe kuma suka kashe shi suna suna suna yaban bayan kashe bayan bayan an yi almajirin sai yana yaban shi إيه، إني لأذكوه يوما فأحسبه أوفى المرية إن بالله ميزانا يا ضغبة من فتي ما أراد بها إلا ليبلغ منزل الأرش سلطوانا إيشي تايغا وتئرن تارا ومن تبقى من إيرن تارا تازوني دقا ونمتمت من صورة الله بقرشي وندقى سيدنا ألوياه كوى صورة الله هذه فخوارجنش shi ni wallahi ina tuno shi wata malamin nan nawa in ji shi Shi in rika masa fatan shine aufal bariyati inda Allah mai zana a wurin Allah ma'aunin shi ya fi na kowa cika ya fi na annabawan Allah ya fi na manzannin Allah ya fi na siddiqai ya fi na shuhada'u ya fi na salihai saboda ya kashe sai dina ali shubha shubha kaga shine wannan ba to shine sai yake cewa min ghairi wajhin anna ummatahu sataftariqu ala azyada min 70 firqatan annabi ya bada labari a hadisi masu yawa cewa al'ummarsa za ta rabu su gida gida har fiye da 70 shine azyada fiye da 70 ala khilafir riwayati duk da sabawar riwayoyin fi adadin za'idi ala 70 akan abin da ya dora akan 70 amma riwaya ta fi shahara ita ce riwaya 73 ita ta fi shahara ko kowa ita yi fi sani yahudawa sun kasu 71 nasara sun kasu 72 to al'umma annabi sama sai ta fi kasuwa sai ta kai 77 wannan a hadithu firaqin umma malamai suka ce hadisan na farko fiye da ake fahimta na farko annabi sama yana ba da labari ne a babi ne mai alqadrul kauni irada ce kauniya mashi'a ce ta Allah za ta yi aiki to kai a nan batsin da za a yi ka yi kokarin ka zama cikin cikinsu. ka zama cikin alfiqan najiya da annabi sama ya siffanta su kai kenan sannan na biyu a hadithu firaqil umma din nan ba sa nuna duk waɗannan saba'in da biyu kafirai ne da manzala su ne ce kulluhum fin nari illa wahidatan duk wuta za su je to cewa kulluhum fi an ya la ala annahum kuffar ba ya nuna cewa su kafirai ne a'a ai akwai naru usatil mu'minin to shine sai malamai suka ce daga wannan yanayin asali dai ba kafirai bane to kowa kuma sai aikin sa ya bambance shi amma dukkanin su balluna ne ne asali sun fara daga abdalalul mubin karamar bata ita ce sun kauce ma gwadaban da annabi sama ya dora mutane a kai ya bar su a kai amma ba su fita musulunci ba to ana nan ana nan wasu su kuma sai aikin su ya karu yanzu waɗannan yan shi'an namu na Najeriya da muka shaida abin da ya faru wane ne yanzu yake shakka a game da shi shi'ancin Najeriya kafirci ne mutanen da suke bauta gunki gunki suke bauta mawa suna ma gunki sujada kaga wannan ya fito fili in asali da suna cin alfira da alfirar kuballa saba'in da biyu ina cewa saba'in da biyu ina nufin wanda alfiratun najiya dama su ne su asali su an da su ne an rabu da su ne su suke kan jide to da can suna cikin waɗannan saba'in da biyu to waɗannan da suka zo suna bauta ma wanki ta yanzu watanniya suke sun fita daga saba'in da biyun nan to da hukuncin su shine su kafai ne su yanzu sun shiga cin abdalalul bai'i bid'a su bid'a ce mukaffira bid'a ce ta kafirta su duk wanda aka tsayar masa da hujja yana da karanta masa ili aka karanta masa aka bayyana masa cewa wannan abun fa kafirci ne ya ya ci gaba da yi to wannan ya zama kafiri amma asalin wanda ya dora su akan wannan abin wannan hukuncin sa to gashi na shi ma mun fahimci da ake mu'amala da waɗannan hadisan wa anna jami'in wa anna jami'a tilka al illa fi an-nar illa fi'atan wahidatan kuma dukkan waɗannan ƙungiyoyin gabaki ɗaya ita za ta tafi ƙungiya ɗaya ce ba za ta shiga wuta ba وهي kana alamahu على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه Allahumma ja'alna namihu. su ne waɗanda za su kasance akan abin da annabi sama yake kai shi da sahabbansa ba su canza ba ba su canza ba ba su ƙara ba ba su rage ba a cikin addini dini suna nan akan abin da annabi sama ya bar su akan wannan shine abin fahimta kun ga wannan manzon sama ya bada labarin cewa zai abu to yanzu ya mana bayani akan fitnatu shubuhati ashe asbabu firaqil umma dalilan da ke za al'ummar nan ta rabu abu na farko shine jahilci domin an ce shubha fa shine jahilci ko mutum ya rika cewa shi ke da ilimi saboda ka shubha so tari tana zuwa ne da ma'anar al-jahlul murakkab jahilci ninki biyu bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma bai san ya yaushe zai sani Allah Allah ka mu wannan shine shine shine shine abin da ya faru malam ibn rajab rahimahullah ta'ala yana biyo da mu baya mu fahimci yadda waɗannan hadisan na hadisul gurba su ne dindin da ya sa ta wannan Allah ƙara ganar da mu Allah ɗorar da mu ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya hanya ta gaskiya na'am wa alaikum salam to kai in tana da fa'ida kamar abin da ya faru a jiya da kuma na gidan yan shi'a da aka yi shi a dan maka hmm. akwai da tattafai da sojoji ta sa aka yi fita da su mutane suna ni dai an mun tambaya ɗazuma a masa an mun yi karatu a masallaci aka da asuba aka tambaye ni na ce to na farko dai kai dai da kake da mutunci kasan mutuncin ka me zai kai ka yaƙi ne ake yi tsakanin sojoji da 'yan shi'a suke yi sojoji suka zo suka ɗibo waɗannan abubuwa kai me kai mutum da har zai je tsinta wani abu ko ya ce a bashi saboda duk mutumin da zai kiyaye mahu a shi in sojoji suka ɗiba suka ba shi shikenan sai an san bai san mutuncin kai shi amma yana da mutuncin kai shi me zai kai shi wajen ta zo ta mata kuma ta zo wai ɗanta ya je ya ɗibo ƙur'anai dozin ƙur'anai ne ƙanana haka dozin uku wani ma ya cika wannan tana fif ɗaya haka ta bar labari da za a gida to ya dace da wannan ƙwaƙanan shine sai na ce mata to yanzu ya ta je ta zo da qur'anin magani in na gaske ne na wannan mutane abin su yayi nisa shi kenan sai ta je ta ɗauko ƙur'anin nan ta zo da guda biyar sababbi fil a leda shi kenan na yi dama muna mitin da wasu na ba su na ce su jidduba mana muka jidduba ƙur'ani ne irin bugun bugun asali irin bugun fahad bugun mujamma'ul malik fahad na madina wanda kaga ana rushe shi ne sai suka je beirut suka buga shi a bayan ma hadda hadda wai fada'ilu fada'ilu fada'ilu qur'ani hadisin bako hadisin ibn mas'ud hadisi na biyu hadisin ibn umar hadisi na kuma hadisin abu hurairah a cikin qur'ani a ƙarshen qur'ani mushafi ne bugun beirut lebanon Eh, darul hadi shi ce nan sai na ce mata to a wannan wannan qur'ani ne mai ba ba da wata matsala qur'anin mu ne na gaske ne na ce duk wanda yake bukata tun da je sun kwaso yanzu ya zaki da su ya riga ya kwaso duk wanda yace yana bukata ku ki bashi duk wanda yace duk wanda yazo yace yana bukata ki ba shi ke in ba ka mutu ya zaki da shi qur'ani ne aka bada kuma sojoji suka bar suka zo suka kwaso suka babbada suka watsa sai da shi da zuwa take ba wanda yake bukata kike kina da shi wai dozin uku ya dibo ha guda 36 kenan shi wanda yake da bukata ki bashi kenan Allah shi kyauta hmm. amma me zai kai mutum mai mutunci wajen kamar ne ta shubhati fa kadi sabra al dinihi wa irbi shine wannan ka'ida na'am شيئا وقال لا آية تذكر سورة المي تو wannan ba sun ce ba su wani abu bane jihadi za a tafi ai <laughs> jihadi za a tafi jihadi za a tafi sai su zo sai su ce to su ba su da abin da za su tafi da shi da haka manzon sama ya sa su a cikin karauka da za a tafi da su sai manzon ya ce la aldu ma ahmilukum alayhi ni ba ni da abin da zan dora ku akai da ku je gida amma shi ana magana abin da zai baka kai rayuwa da shi bukatar ka ta rayuwa wannan bukatar jihadi ce in aka ce babu wancan ta ba za a samu almustada'afuna ba kenan wanda manzo Allah sallama yace akwai mutanen da ma salaktum wadiyan wa ma kaza wa ma kaza wa ma kaza manzo sun yace illa sharakukum fil ajr habasahum ne al uzur uzuri ne hana su ba su zo ba to kaga suna cikin waɗannan to su ne abin da ake nufi da su in babi ne mai kai na'am amma wannan yana bayani ne akan jihadi amma manzo sama ka zo ka ce baka abu naka na rayuwarka za ka kai amfana ko babu zai ce to zauna babu sai ce nan fa ba an ce mana fa wannan sunna bace da dole sai ka aiki da ita wallahi an ba ji zan ce maka babu yawwa eh, akwai kuduwa akwai usuwa nan kuduwa ne kuduwa ce ba wanda ba kowa ba wanda zai iya koyi da manzon sama a nan kuduwa ce amma usuwa abinda kowa zai iya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi a ciki daga nan kuduwa ne ba za ka iya aiki da ba za ka iya kace ba za ka iya jala ba ai koye yau na ce nake jin hmm. ina jin na ce ya kai so na wala ba kuma irin wannan janibin hmm. shi ne صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته